Dr. Khalid Aliyu shine sakataren kungiyar a Najeriya. To alhamdulillah an yi kokari an yi taro wurin kokarin wato fahimtar juna tsakanin waɗanda suke da A ra'ayi akasin ayi da masu ra'ayin ayi kuma an gayyato har karamin minista na ma'aikatar kiwon lafiya da kuma waɗanda suke da su na cewa a'a ko e an yi ƙoƙarin haɗuwa kuma insha Allah baraka wa ta'ala za a cimma manufar da in Allah da za a warkar da waɗannan al'amura. Kama ita GNI tana goyon bayan ayi koko. Wannan a ita dama uwa ce ta kowa da kowa ita da wanda ya ce ayi da wanda ya ce kada ayi ma duk dama karkashinta ake to ana kokarin a samu da mafita insha Allah ta'ala. A yanzu dai yara ashirin da biyar ne aka tabbatar suna ɗauke da cutar daga jihohi tara da ke arewacin Najeriya, in ji wakilin hukumar lafiya ta duniya da ya halarci taron polion a jihar Niger, wato Mr. Bolaji Buhari. As at yesterday, the information we had, we had 25 children in Nigeria that have been paralyzed with polio. Mr. Bolaji Buhari ya ce kawowa jiya bayanan da muka samu sun tabbatar da cewa akwai yara 25 da suka samu shanyewar jiki a sakamakon wannan cuta ta shan inna. Gwamnatin jihar Niger dai ta sha alwashin ci gaba da yaƙi da cutar, in ji kwamishinan harkokin ilimi na jihar Alhaji Ɗanladi Abdulhamid. Mai girma gwamnan jihar Niger yana alfahari na wannan gangami da ake yi domin alluran rigakafi na cututtuka daban-daban tun ma ba ciwon nan na polio ba, wanda a hausance ake kira ciwon shan inna ba wata inna ko wata mama da za ta sha kawar ɗanta saboda haka ba aljani ba ne ciwo ne kuma akwai maganinsa jihar Niger Allah shi takobi in Allah yadda daga yanzu zuwa watan da sun ba na wannan shekara in Allah yadda ba za a ƙara samun tarihi ko labarin ciwon polio ba ko shan inna. Najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya guda uku da suka rage suna fama da wannan cuta ta shan inna.